نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته magana akan شيء Usman dan Fodiyo duk da yake rayuwar shi Usman dan hodiyo rayuwa ce mai faɗi da za mu karanta ta cikin sati biyu ba za mu gama ba don akwai malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan shi Usman dan hodiyo, kowannensu ya yi littafi kamar sheikh Adamu abdullahi lorin wanda nike rike da littafinsa yanzu mai suna al-islam fi nigeria kamar sheikh hassan isa abdulzahir al-muhadir fi jami'atu bayero fi kano al-masri wani shehi wanda yake ya zo daga masar wanda yake lecturer ne a university ta bayero wanda can lokacin da ya wuce shi ma ya rubuta littafi mai suna al-islam هو الدعوة الإسلام في غرب أفريقيا والشيخ عثمان بن فودي آه الشيخ عثمان بن فودي الفلاني عالم وفقيه وواعظ ومرد ومسلم وزعيم وقائد وأمير وحاكم وإمام بل هو أمة واحدة وتشيخ عثمان بن فودي mallami ne masanin fikihu ne mai wa'azi ne ko mai tarbiyyar jama'a ne mai gyaran al'umma ne shugaba ne jagora ne sarki ne mai hukunci ne limami ne kai shi al'umma ne shi kadai kansa shi usman na hudu wannan shine kirarin da a sheikh almarhu adam abdullahi lori ya yi masa a cikin wannan littafi na shi kuma duk wannan cancanta kirari shi ya cancanci to a nan malam ya yi magana ne a dunkule game da fulani baki da amma ba shine makasudin mu gudan don haka shehu usmanu ne muke so daga cikin kabilar fulani mu ɗauka mu yi magana a kansa ba a matsayinsa na bafulatani ba a'a a matsayinsa na malami jagora wanda ya da'awa ya karantar da mutane ya yi jihadi ya kafa daula ta musulunci wadda ta shekara 120 tana aiki kamin zuwan turawa Dangantaka shehu usman dan fodiyo shi shehu usman dan fodiyo wanda yake shine usmanu dan muhammad dan fodiyo dan usmanu dan salihu dan haruna dan muhammadu dan gordo dan jappo dan muhammadu sambo dan ayuba dan masirana dan ayuba dan baba dan musa dan jokolo wanda shine wanda ya yi hijira da jama'arsa daga ƙasar futa toro can tsakanin mali da gini da senegal da murtaniya akwai wani wuri ne da ake ce ma futa toro akwai futa toro akwai futa jalo akwai futa janne akwai futa jalle kabilu hudu ne to shi yana cikin futa toro shi shi usman dan kodiyo to wannan musa jokolo ne aka yi aron sunansa aka ba mustapha jokolo sarkin gwandu na yanzu jika abdullahi dan kodiyo don neman albarka da sunan wancan musa jokolo ya da ya hijira zuwa ƙasar makka amma ya yi jinkiri da shi da jama'arsa a nan cikin ƙasar hausa sun ka cuɗanya da mutanen ƙasar hausa har an ka haifi wannan mai tadda daular musulunci wanda ya asasa daula mai suna usmanu dan kodiyo sauran jama'a suka ci gaba da tahiya har suka kai a ƙasan abin da ake kira darfur can cikin kasar sudan da kasar da ake kira eh, abin nan ethiopia da kuma inda ake kira kasar abin nan uganda da inda ake ce ma somali da inda ake kira abin nan dan sunan gari gashi nan yake da mali abin nan somali ah, sun ka haɗu da sauran jama'a na larabawa sun ka cuɗanya da su a can shi wannan shehu usman dan fodiyo an haife shi wato hijira ta turawa tana da shekara eh, wato dubu daya da abin nan hijirar annabi tana da shekara dubu daya da dari daya da sittin da tara sau da haka idan ka duba a nan eh, shehu tijjani ya ba shehu usman dan fodiyo shekara goma sha tara ya tsakaninsu don shi tijjani an yi shi hijira da shekara 1150 shi kuma 1169 ko daga shekara 19 a tsakaninsu amma ga mutuwa abinda a tsakaninsu shekara biyu don shi tijjani ya mutu hijira a na shekara 2230 shi kushin usman dan kodiyo 2232 a shehu dan kodiyo ya tashi a gaban uwayensa guda biyu waɗanda suke mutanen kirki wanda suna da falala wajen jagoranci na addini da ilmi da kuma ibada wato gidansu shehu kuma na godiyo duk da yake fulani ne makiyaya amma gida ne na ilmi uwarsa malama uwar uwarsa malama uban shi malami uban uban shi malami uwar uban shi ma malama kakarsa duk gidansu gida ne na karatu kuma wannan shi usman dan kodiyo ya lizimtu. tun lokacin da ya yi kusa ya balaga allah ya ba shi fatahi na abubuwa na gaibi da yawa allah ya haskaka basirarsa da imani ya halarci abubuwa na mamaki waɗanda suke har allah maɗaukin sarki ya ja shi zuwa ga fahimtar abubuwa waɗanda suke masu nisa wanda masu manyan shekaru a zamaninsa ba su fahimta ba malaman sa na waɗanda kuma da neman karatu da ne shi usman dan godiyo ya karbi farkon iliminsa a wajen mahaifinsa muhammadu fodi ma'anar muhammadu fodi da fulatanci alfaƙihu shi fodi ma'anarsa malamin fikihu sannan da uwarsa wadda ake kira hawa'u da kakarsa mai suna ruƙayya duk ya yi karatu a wurinsu sannan shehu usman dan hudu ya yi karatu wajen malamin da ake kira banduwa alkabawi mutumin kadi, kuma ya karbi irabi daga sheikh abdulrahman bin hamda sannan ya saurari fiqhu daga wani malami da ake ce ma muhammadu sambo bin abdullahi ya karbi tafsiri daga wani malami da ake ce muhammadu bin muhammadu bin hashim azamfari wani malami ba zamfari sannan ya karbi buhari da muslim da sauransu ya sitti daga wani malami alhaji muhammadu raji sannan da wani shehi na malami da ake kira jibrilu bin umar ya zauna tare da shi tsawon lokaci cikin ƙasa a hirken wajen ƙasa agada cikin nijar shehu ya fa'idantu da gare shi haka dai ya karbi ilminsa daga malamai daban-daban dukkan su kuma malaman wannan ƙasa ne da haka shehu dan gudu iya kafa ya fi neman ilimi a kuma a gadar ba malaman a yake yi ba a'a wannan malami na shi ne zai ke hajji ya mai rakiya zuwa agadar malam ne da haka eh, na fulani da hausawa da abin nan wato bari su ne abin nan walai ta yin bayanin arab babu da a cikin waɗannan malaman da ya yi karatun gare su gaba ɗayan su dukkan su mutanen wannan ƙasa ne wannan yana daga cikin falalar ubangiji allah da yawa mutanen wannan ƙasa samu da haihuwar ɗa dinan wa nasaban irin shehu usman dan don ba ƙaramin falala ne ba a ce an haihi malami irin shehu usman dan a wannan kasa bai kai wata kasa ya nemo wani karatu a wata ƙasa ba duk abin da ya karanta a nan ya karanta bai je ko ina ba saboda haka wannan ƙasa da ake kira ƙasar najeriya ko kuma ƙasar hausa Allah ya yi mata babbar kyauta da ilimi da addinin musulunci sai personality na shehu usman wato shafiyarsa shi shehu usman dan godiyo ya tattara wata shafiya, wato yana da sigogi iri daban-daban wanda da wuya a samu mutumin da ya tafiyan haɗa su kuma waɗannan sihohi nashi za ka samu malamai da dama waɗanda ba samu irin waɗannan sihohi na gabaninsa da waɗanda suke bayansa a cikin wannan ƙasa ta sudan amma cikin kasashen larabawa wannan daga cikin falalan ubangiji domin shi a farkon mai wa'azi a cikin wannan ƙasa ta afirka babu wani ma wato wanda ya tsayu da canza munkar da canza bidigogi kuma da zuciya da harshe sannan da hannu wato da ƙarfi sa'annan da sojoji da jage makami da tsayar da daula ta addinin musulunci wadda take yin hukunci da littafin Allah da sunan manzon Allah bisa ga tsari irin na hukumomi na musulunci waɗanda suka gabata can farkon addinin musulunci domin waɗanda suka san shehu usman dan kodiyo sun ce hukumar da shehu ya kafa tsarinta bai kauce ba ga tsarin hukumomin da suka yi zamani da sai na abubakar usman eh, umar usman ali babu wani son zuciya a ciki ko ni na hira daidai da yadda ya kamata shehu usman dan fodiyo yana shugaban ƙasa na najeriya gaba ɗaya wanda ya shugabanci ƙasashen afirka wajen ƙasa takwas duk suna ƙarƙashin daular shehu usman dan fodiyo kamaru na cikin daular sokoto chadi na cikin daular sokoto rabin abin nan rabin libya yana cikin daular sokoto niger tana cikin daular sokoto mali tana cikin daular sokoto sannan yan kasashen nan tun daga senegal abin da ya yi biyo su abin nan gini da liberia abin da ya bugo ghana har zuwa nan gini wata ta kudancin muna wata iyaka da afirka ta kudu suna cikin jako abin nan kariba wato map na daular sokoto amma yana cikin wannan hali yana da wata hanya wadda yake cin abinci da ita yana karantarwa a gidansa tun daga ranar asabar har zuwa ranar laraba sannan yana da karantarwa janarali irin wadda da muke yi a ranar alhamis da juma'a da la'afa bayan sallar la'asar zuwa magariba to hanyar samun abincin da shehu yake yi akan sau kaba cikin bayi akwai waɗanda ke tunkan igiyoyi irin na jakuna na ɗaure dawaki da maratun irin ragaya da masu saƙa irin na faifai da sauransu wannan kaba za a zauna cikin dare a gyara ta a mai da ita wasu abubuwa masu amfani da ta tsago sai a ba da su a kan kasuwa sai an je kasuwa an saida sai a tuho da kudin a kasa kashi uku kashi ɗaya za a ce shi shi za a ce ba ne a ci abinci saboda kullum shehu yana kokari ya kallo mata ta shiga cikin cikinsa ina ta hito kashi ɗaya a koma a sauka ba kashi ɗaya ya ba da gudunmawa ce zuwa ga bakin malamin musulunci wannan shi an rayuwar shehu bayan kawa daula bayan wannan ya mallaki waɗannan wurare wato daga cikin shakhsiya ta shehu usman ɗan kodiyo sannan shehu dan hodiyo bai yi tarayya da wani sarki ba ko kuma wani mai mulki ko wata gwamnati wajen assasa wannan daula ta musulunci kamar yadda akwai wani malami abdullahi na yasin ya yi wanda ya nemi taimako da sarki ya ɗan ibrahim dan abubakar dan umar wajen kawo daular shi ya haɗa ƙarfi da wani sarki an ka zo an ka yi jihadi an ka tabbatar da daula ko kamar yadda shehu muhammadu na abdulwahab ya yi a saudiya da ya nemi taimakon muhammadu sa'ud an kai yaƙi aka kawa daula ta saudiya shehu usman dan gudu bai wannan ba abokin shehu usman dan gudu su ne almajiran da ya koya makara sannan kuma shehu bai yarda ya yi da da'awar wata aƙida ta daban ba bai yi da da'awar fatimiyya ba bai yi da da'awar mahadiya ba kamar yadda muhammadu tomat ya aikata a wajen kama daular muwahidina na maghrib ko kamar yadda muhammad da ahmad muhammad mahadi ya yi wajen kafa daular darwish ta sudan da sudan da masar shi shehu usman dan gobe da yawan nan shi wancan yayi da awan mahadi wancan ko yayi da awan alawiya wato shi dan fatima to shehu usman bai tsaya da wannan bai karkata nan ba ko nan ya tsaya tsayin daka a matsayinsa na malami wanda an masarin hadisi da qur'ani masanin fiƙi wa bisa ga mazhaban maliki bai karkata zuwa ga wannan ko wannan ba a haka ya tsaya ya yi da awa sai ma nasara ya kama daular musulunci shehu dan hudu ya yi tarayya da malamai da malaman fiƙihu wajen wato tsayar da jama'ar su da su wajen karantarwa ya yi da ainihin adadin littattafai a fannoni daban-daban na littattafai ko kuma ya fitar da mallamai sama da mutum wato waɗanda sun kai karatu gare shi sama da mutum ɗari da hamsin waɗanda an manya-manyan malamai wanda su ne suka sha karatu gare tun daga farko har zuwa ƙarshe suka zama malamai shehu usman dan hodiyo waɗannan almajirai shi har sun kai matsayin kowanne su ya kai matsayin mujtahidi kuma almajiransa ne a cikin wannan mazhaba ta imam malik na shehu dan gobe ya yi tarayya da malaman sufanci wajen tarbiyyantar da musulmi da kyawawan ɗabi'u ya shiga mashigan masu bin ɗabi'u na sufaye wajen tarbiyyar rayukan mutane da bikirori da wurdodi kuma ya faru a cikin ɗariƙa wadda ake jingina ta da sunan ƙadiriya duk da yake ya yi gyare-gyare ya cire waɗansu bidiyoyi ya ba ainihin abin da yake ba gurɓatacce ba a cikinta haka nan inda shehu usman dan hodi ya kasance a matsayinsa na ɗan ƙadiriya ga asali yana da firfila ta ƙadiriya wanda yake akwai littafansa waɗanda ya rubuta game da wannan a taƙaice dai shehu usman dan hodi mallami ne masanin fikihu ne mai wa'azi ne mai tarbiyya ne mai gyara al'umma ne shugaba ne jagora ne sarki ne mai hukunci ne kuma shugaba ne limami kai shi al'umma ce guda don haka ba abun mamaki ba ne ga Allah ya tara duniya a hutun ɗaya sannan shi usman dan fodiyo ga abin na aƙida ta ba a ba wato yana jin aƙida da ake kira aƙida ta ahlus sunna sannan shehu usman dan hodiyo a mazhaba ta ba maliki ne kuma wanda yake ya kai matsayin mujtahidi wato ya kai matsayin a ce da irin masu kama in tuta ne ya kai matsayin ba ruwan shi da makabakuwa a matsayin karatunsa amma tare da haka da fatoyinsa da koli bai taɓa kaucewa daga karantar da mutane da a akan mazhaban maliki ba don gudun kawo domin daga cikin hikimar mai wa'azi ko mai karantarwa idan ya farar da mutane suna musulunci ko musuluncin nan ba rikitaccen musulunci ba to in yana so ya ci nasara ya ba su a bisa ga mazhabar da ya tara suna koyon addini ya ci gaba da karantar da su bisa ga wannan a'acin manufara kamar da shehu usman dan godiyo don haka shehu usman dan godiyo bai yarda ya kauce ba don gudun kawo ma kansa rubi a dariƙa yana da iko ya kirkiro tashi sabuwa ya ce a waccan amma gudun kai ya kawo ruku sai ban mutane a yadda ya san su ya yi ƙoƙarin duk abin da annabi da a cikin ɗariƙar da su bancin ya kankare shi ya ba abin da yake sunna don jama'a su tashi cikin rayuwa mai kyawu mai tsafta rayuwa irin ta salaf saboda haka shi usman dan hodiyo ya wallafa littattafai da dama a cikin mazhaban malik ya faɗa cikin wata risala tashi ya ce bayan haka ga wani littafi wanda ya rubuta mai suna hidayatul bullahi wanda ya sa abubuwa wajen goma sha biyu a cikin waɗannan littafi abubuwa goma cikin wannan littafi abinda a waɗannan littafi cewa duk abin da ya zo daga annabi saboda zaman shehu mujtahidi duk abin da aka ce an samu hukuncin daga manzon Allah to ba a kiran shi mazhaba ba mazhaban kowa ba ne a wannan abin sunan shi shari'a ya waje ba a amsa ma duk wanda ya kira mutane zuwa gare shi in an ce Allah ya ce ko an ce annabi ya ce an samu hadisi ya inganta daga annabi to ba mazhaba ba sunan shi sunan shi shari'a duk wanda ya ce ga shi to za a saurare shi na biyu Allah madaukin sarki bai wajabta ma kowa ba a cikin alkur'ani ko kuma cikin sunnan manzonsa ya lizinci cewa ya tsaya a kan wata mazhaba duk abin da ba ita ba za a aiki da shi ba shi usman na godiyo ya ce babu wannan allah bai ce ba annabi bai ce ba saboda haka din mazhaba a ce an tsaya ga mazhaba an kankare gare ta an kangare nan ba doka ba ne ta allah ko ta ambe sai dai kamar yadda su malamai suke cewa bai yiwuwa a sa mutane cikin rubu amma qur'ani da hadisi ba ba bane ba ba ne qur'ani da hadisi shari'a ne ko kana bin mazhaban malik in ka ga hadisi wanda ya inganta daga annabi kan wani aiki to ba dole ne ka ce ba ka bi abin nan sai mazhaba ba kana iya aiki da wannan hadisi na manzo Allah daga cikin bayanan da shehu yayi cikin wannan littafi na wato hidayatul kullabi kuma yace bai zo mana daga kowa ba wani daga cikin malaman da suka gabata cewa ya umarci wani ya rataye ga wata mazhaba ayyananna da haka ya alku da sun fada cikin zunubi domin ne saboda sun kallawa mutane su yi aiki da abin da Allah bai ce ba abu na uku sannan ya wajaba akan wanda yake ba malami ba wato wanda yake ami mai karamin iri da waninsa wanda bai kai matsayin mustahidi ba shi ya lizinci mazhaba guda ayyananna amma duka ga khilafa na farko an ce ne eh, wannan ya zo cikin jam'ul jawami'i na wato ibn al-hadi na biyu a wannan shi kuma imamu nawawi shi ga wannan gaba shehu usmanu dan hodiyo ya ce shin ya halatta mutum ya ta bayan ya riƙe wata mazhaba ya sake ta ya koma ga wata mazhaba an ce e sake ba kaidi an ce a danni saboda in ya zan mutum ya kauci ya koma ya kama nan gobe ya kama can jibi ya koma can zai zan kamar jemage mai da matsaya saboda haka shi malamai suka yi da haka aka ce amma ana iya amfani ko da kana bin mazhaban malik ga wata matsala in akwai maslaha ana iya amfani da wata mazhaba don tabbatar da wannan maslaha misali imam maliki yana cewa idan an saki mace saki ne ba a bata abinci sai a bata wurin zama kawai ta ci da kanta to a yanayin da muke ciki yanzu an ka ce zaura ta ci da kanta anya ba zai zama banna ba zai zama to imam shafi yana cewa ko an sake ta uku za a ci da ita za a sha da ita za a bata wurin kwana har ta gama ita wanne ne zai zama maslaha kaga na mazhabar shafi ashe don muna bin mazhabar malik duka ga wannan matsala muna yi ɗauko hukuncin mazhabar shafi mu yi aiki da shi don toshe wata ɓanna wadda ya an ka buɗe mata kowa za ta zafi ita da shi usman dan gudu ya kawo wannan fahimta sannan kuma eh, abu na gaba shehu usman dan gudu yana cewa wato duk wani mai bin mazhaba guda daga cikin mujtahidai to ba abin maganarsa idan maganarsa ta saba ma qur'ani ko ta saba ma nassi na sunna ko ta saba ma ijma'i an gane ko eh, in an samu masa maganar malik ta saba ma qur'ani ko ta saba ma hadisi ko ta saba ma ijma'i to a wannan wurin sai mu aje malik mu ji qur'ani ko mu ji hadisi ko mu ji ijma'i ba dole bane idan muna jin mazhabar malik da sunna ta bayyana kowa hadisi ko qur'ani ko ijma'in malamai mu ce a nan dai saboda mazhaba ba ta kunshi magana malami guda ba a cikin mazhaban maliki akwai maganganu da yawa waɗanda ba na maliki bane na fahimta ne na almajiransa amma da yake duk suna cikin mazhaba da iya kai ta zama guda to har dai iyaka waɗannan bayanai da shehu ya sa a cikin wannan littafi littafin ne dan karami in mutum na so ya warke daga ciwon wata yana iya samun shi sunan shi da ke kullahi mala bakar duniya ba fassara da hausa yana na ana sai da man da ya neme shi zai iya samu to kamar yadda muka yi bayani cewa shehu usman dan godiyo ya tashi ya samu karatu ga waɗancan malamai to sai matsayin ƙasa a wasu lokacin da shehu ya bayyana ya kawo take waɗannan garuruwa lokacin da alfijirin musulunci ya bullo ta zan tana fama da duhu na kahirci da al'adu iri daban-daban saboda haka da kahirci da imani suna ta jahinta kahirci ya ja da shi da magoya bayanai al'adu imani shi kuma ya ja da shi da magoyi bayanai shi ne iri to ana nan wani lokaci kahirci ya danne imani wani lokaci imani ya danne kahirci tsakanin yaduwa ko takura haka dai wannan abin ci gaba har zamanin da an karashi wannan malami mai suna usmanu dan kogi lokacin da an kaji shehu barna ta kai matuƙa har hasken musulunci ya yi kusa ya ɓace har an samu da yawa mai yawan musulmi sun yi rigga in ma ta maganganu ko ta wasu ayyuka ko da sun zan suna addinin musulunci da baki kai har an samu waɗansu mutane ga suna sallah suna bautar duwatsu wasu na bautar itace wasu na bautar ƙoramu, wasu sun zamo wato suna ƙamnar in sun ka je ƙarƙashin kuka sun ka da garin shinkawa ko sun ka yanka kaza ko sun ka da auduga ko suna kawo kuɗi to suna tsammanin za su samu taimako waɗansu suna nan sarakuna sun ke matuƙa wajen zalunci da danna haƙƙin masu rauni kuma malamai a zamanin sun karkata kowa abin da yake so ya zama lafiya don haɗin gaskiya a lokacin haɗari ne don haka yara kana rugula ma'u ila ra'a malamai za a karkata zuwa ga son wadda da'a da zama lafiya wata hada numa a tsugatul jabadira suka haɗa kai ka yi mudahala da su da azzaluman sarakuna a cikin wannan yanayi gurɓatacce da wannan yanayi wanda yake mahaifayi da ɓanna an kayi shi usman dan kodiyo a cikin wani famili wanda yake mumini ya samu tarbiyya ta hannun malamai salihai ya samu karatu ga addini ya samu ilimi da aiki ya samu salaha da tsintsini yayin da ya kai matukar maza masu yin aiki masu kokari don ɗaukar kalmar Allah sai ya samu mutanen zamaninsa sun kasu kashi biyar kashi na farko kafirai ne da asali sun gaji ku kuga da kaka suna bauta na itace da ƙoramu da duwatsu da aljanu da shedannu ko ba taɓa yarda cewa addinin musulunci shi ne addinin su ba kahilci kawai wannan shi ne kashi ɗaya kashi biyu na biyu sun yi ridda da musulmi ne sun yi ridda sun bar musulunci saboda hulɗa su da kahirrai waɗanda ake kiran su maguzawa kashi na uku musulmi ne sun yarda suna hurci da kalmar shahada suna sallah suna azumi suna zakka amma jahilai ne gaba ɗaya ba su addinin musulunci ba suna zuwa da ibada ba tare da kammala sharuɗanta ba sannan suna garwayen ibadodinsu da bidigogi da al'adu na kahirci da gargajiya ta jahiliya wadda sun ka gado ta daga ubanninsu da kakanninsu ko ko sun ka kirkiro ta su da kansu kashi na hudu an sa akwai malamai waɗanda sun ka karkata zuwa neman abin duniya suna karkata zuwa ga kawace-kawacen duniya sun ka haɗa kai da sarakuna azzalumai suka yi shiru daga barin umarni da alheri da hani daga abinci wato sun kabar wa'azi sannan ɗan rediyo ya haɗu da irin waɗannan malamai ya haɗu da cutarwa irin iri don lokacin da ya fara wa'azi irin waɗannan malamai sun suka zama mai ƙashin bakin tukunya da wauta misalin suka kamar da muhammadu askiya ya ambata cikin fatawoyinsa ya ce an jarrabe mu cikin garuruwanmu da rashin amana ga waɗanda ake jingina ilimi gare su ana ce musu malamai amma ga su ba su da gaskiya na mu da waɗanda siyoyinsu su a jama'a ne ba su fahimtar maganar larabci sai kaɗan amma tare da haka suna da littattafai waɗanda suke karatu da alƙalai maɓannata suna yin magana da addinin Allah cikin abin da suke so ba abin da Allah ka so ba suna iya cewa kuma su ne magada annaba tare da irin wannan barkata cewa ya yaje ba a yi koyi da su tare da wannan wannan shi ne kashi na hudu kashi na biyar su ne mallamai salihai masu aiki da iliminsu waɗanda ake koyi da su da su da almajiransu waɗanda suke suna yin aiki bisa ga na yaɗa shiriya da gaskiya daga cikin irin waɗannan malamai ne shehu usmanu dan godiyo ya rayu sun kai tarbiyya ta sun ka karantar da shi har sun ka fitar da shi ya bayyana malami shi da almajiransa waɗanda suka taimake cikin da'awarsa to wannan shi ne abin da shehu ya samu sai matakin da shehu ya ɗauka wajen da'awa ce ya ya fara shehu usman dan hodi yana da majalisa biyu na karantar da mutane da yin wa'azi ɗaya daga cikin majalisun ta karantarwa ce ɗaya ta yin wa'azi da shirya da mutane amma karantarwa shehu usman ɗan hodiyo ya kasance yana tuwa bayan sallar la'asar da kuma bayan sallar isha'i don karantarwa yana yin tafsirin alkur'ani sannan yana karantar da hadisi yana karantar da fikihu yana karantar da sufanci da sauran ilmomi na daban amma wa'azin shehu usman ɗan hodiyo ya zan yana ta wurin wa'azi ƙauyuka kowane daren juma'a yawa mutane wa'azi cikin waɗannan kwanakin ya kasance talibai wato jama'a da yawa suna zuwa wurin wa'azinsa maza da mata ya kasance kuma yana hita zuwa ga sauran garuruwa don karantar da mutane waɗanda suke makwabta ga inda yake zaune don ya fa'idantar da su da ya musu wa'azi wani lokaci yakan zama a can ayyaman kwanaki da yawa sa'an nan ya dawo gida daga cikin tsarin wa'azin shehu Usman dan godiya ya kasa wa'azinsa kashi biyar kashi na farko yana bayani akan abin da shari'a ta farlanta ma mutane na tauhidi da fiƙihu wato fiƙihu nan na ayyukan sallah ayyukan azumi a har zuwa aure da sauran abubuwa sannan da gyaran ɗabi'u ne ilimi na koyi abinda zai gyara zuciya kashi na biyu shehu yana bincike game da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi na uku shehu yana amfani wajen gyara ma mutane tunani da abubuwa waɗanda sun ka shigo ma mutane tunani wato irin malamai masu ƙaramin ilimin suke jefa mutane cikin ruɗu ɓangaren tauhidi da fikihu da sufanci su yana mayar da mutane zuwa ga abin da addini kashi na hudu wajen ɓata direbobi na shaidan da kuma al'adu waɗanda ba su da kyawu kashi na biyar wajen yada ilmomi na shari'a da walwalewar mushkiloli da fa'idantar da mutane da bakon ilmi da kuma nawajin wato abubuwa da suke kaɗan na ilmi shehu ya kasance in ya zauna wajen wa'azinsa yana farawa ya zantar da mutane wato ya mutane magana ga fannin usulun dini wato tauhidi sannan fannin fikihu zai fara daga babin kama ruwa sannan alwallah sannan suhuhin alwallah sannan wanka sannan taimama sannan sallah sannan biyan sallolin da suka kuce sa'an na raukan su gida raukana sannan zakka sannan azumi sannan hajji sannan yanka sannan rantsuwa sannan alwashi sannan babin aure sannan babin ciniki haka shi ke karanta ku kun ga inda a ce wa'azozin da ake a najeriya da wannan layi an ka ɗauka da yanzu mutane kasan nan sun zama amma sai a zo a ta da mutane a ta magana kan wani mutum guda a yi wa'azi malami goma su yi wa'azi a kan mutum guda su tashi ba a fahimci komai ba sannan ya tunatar da mutane da fannin sufanci sannan ya tunatar da su da ayoyi masu tsoratarwa da ambaton wuta ya ambaci ayoyi masu kwadaitarwa game da sunan aljanna shehu dan gode ya kasance duk irin wannan wa'azi yana karanta shi ne a cikin rubutunsa wato maimakon ya ɗauki littafin adar ko a shamawi shi zai rubuta littafin da zai wa'azi shi da kansa daga cikin tarihohinsa yake yin wa'azin da zai yi kuma yana fassara wannan magana daga wato da lugan mutanen da a wurin idan ya kirar da fulani to sai ya fasɗe ya yi wa'azi da fulatanci idan ya kirar da hausawa ya yi wa'azi da hausa ko ya yi wa'azi da fulatanci ya sa mai jin hausa ya fassara ya zuwa hausa idan ya gama wa'azinsu sai ya dawo zuwa inda yake zaune wato abin da shehu ke yi kamar yanzu in shehu ya tashi ya je kaga burin wa'azi da yakan zauna burku kamar shekara guda duk gwara wanda ake waye da burku sai ya kai wani gari ya yi wa'azi ko ba zai ba burku ba sai ya haifar da malamai waɗanda za su riƙe waɗannan gwarawa waɗanda an nan masu wato waɗanda kan musulunta an ci gaba da karantar da su ya haka akwai wurare ko ni kai na yanzu ina lissafa wuraren da shehu usman ɗan ya zanna sama da wurare ashirin ya zauna wuri kaza wani wuri ya wata shidda wani wuri ya yi shekara wani wuri ya yi shekara biyu wani wuri ya yi shekara uku hatta garin gwandu wani wa'azin shehu ya kama gwandu ya zauna can ƙasar kabi yana karantar da mutane a addinin musulunci to bayan haka ana nan sai shehu usman dan gogiyo muryarsa wato amansa ya bazu cikin sasanni da wa'azinsa da karantarwarsa sai ya zama na kusa suna zakkuwa da kansu su samu shehu usman dan fodo na nesa kuma suna aiko mai da wasiku da tambayoyi da haka na aka samu kamar misalin wato organizer abin nan kungiya na masu sauraron wa'azin shehu usman dan fodo har jama'a ka kama kiran su jama'a ba shi yasa ba sa masa sun kai suna muna da kungiya ba a'a saboda irin karantar wata shehu kai musu ba su ƙarya ba su cin amana sannan suna da zumce da al'adu na musulunci ya haka ko kasuwa an ka gan su suna ce wannan yana cikin da mashe suka zan har yanzu shi shehu kansa ana kiransa shehu mai jama'a to yayin da shehu ɗan hudu ya san cewa garuruwan zamfara suna bukata zuwa ga mai shiryar da su kuma wanda zai kama hannunsu zuwa ga addinin musulunci sai ya kasa macen ya je ya zama ƙasar zamfara shekaru biyar sannan ya yawo cikin ƙasashen kadi har ya wuce wato kogin nan da ake kira kogin kwara ko kuma kogin naija wanda yake can abin nan ƙasar abin nan ba ta can eh, ni sunan gari ne kogin da ya zo daga nijar ya yamma yake ya ba a kogin bara bayan ya shi ya tsallaka wannan kogin can bayan su wajen su busa ya je can shi ma can ya je ya zauna wajen bangaren kudu ya shiga har garin su gwandu ya zauna a wato kafitan din su nan kenan gwandu an ka samu mutane da yawa suka musulunta ta hannunsa sannan ya komo ƙasarsa na inda yake garin da ake kira bayyana shehu usman dan gode ya kasance a farkon al'amarinsa baya zuwa wurin sarakuna bai ta inda suke bai ziyartar su kamar da sauran malamai ke kai ma sarakuna ziyara ko gaisuwa lokacin idi ko lokacin wata sallah sai dai sarkin gobir yayin da ya ji al'amarin shehu da kuma yawan jama'a su sai ya aika mai yana neman ya taho inda shike amma cikin taron malamai wato ya aika tun daga borno har abin da ya haɗa da agada nan kuma hannu shi nan har abin da sai su adamawa bauchi ce yana neman su a wani ƙauye can da ake kira wato magani sunan garin magani yana nan cikin ƙasar maradu to yayin da shehu usman da gode ya ba makara dole ya tafi don ne domin aiki na yau cika kuma ya samu da awato ta yi ƙarfi ya tabbatar da abin da yake kira zuwa gare shi sai shewa ya amsa ma kiran wannan sarkin musulmi ba wajen zo yayin da ya zo gaba da sarkin gobir bawa sai shehu ya tashi tsaye ya bayyana ma sarkin gobir bawa musulunci sahihi kuma ya neme shi da ya dawo zuwa ga rayar da alamomi na addinin musulunci da tsayar da adalci tsakanin talakawa da yin ta ɗabi'in wato da aiwatar da shari'ar musulunci daga cikin gaman kafar da Allah ya washe Usman dan gobe sai bakin gobe ya amsa wannan kira da sani wa ayyuki ya ji ya ji daga haka sai ya jingina a shehu al'amarin fatawa a cikin gwamnati kun ga shehu bai ki ba sai ya zama shehu dan gobe ya koma shine wato kamar marjin guda da shi sarkin gobe kano waɗannan malamai sai suka koma kuma suna mai haka da bisa ga wannan matsayi da Allah ya bashi suna ta aibanta shi da saboda ya ji ya sami da sarki a kuma ana cewa duniya ya kafi tun da ya haɗu da gwamnati an kai ta zagi har waɗansu malamai waɗanda suke sun cutar da shehu usman dan suka nemi hanyoyi daban-daban na aibatar da shi a cikin ayyukansa da maganganunsa suka shiga suna inkari gare shi na waɗansu tasarrufa wato waɗannan saduwarsa da wannan sarki na gobe daga cikinsu abinda malam mutari wato gani ta na gamatu ya auko ma shehu usman dan gobe cikin wa'azinsa inda cikin aibobin da suke aikata shehu saboda ya ga yana wannan dai suka ya je dauran yana wa'azi sai wani farin bera ya tare daga nan ke zama turanci shi ya haka maza da mata ana tabarbara shi ne ya rubuto su baitoci ga su nan da yake babu da lokacin karanta su guda baiti guda a nan tabbas da ainihin shi kuma ya sa shehu abdullahi dan gobe ya tashi amsa akan waɗannan baitoci to bayan haka yayin da shehu usman dan gobe ya fahimci hakikanin al'amari ya zama haka kuma ya san cewa lalle wannan wani shiri ne to sai ya tashi tsaye da rabbi da irin waɗannan abubuwa ba haka da malamai suka ga shehu ya samu karkuwa a wajen sarkin gobe sai suka shirya wani makirci sai suka ce shehu yana so ya ture abin nan sarkin gobe ne don ya kuma ba shi shi ne sarkin gobe ya kira taron jama'a gaba ɗaya wato yana so ya sa abin da zai yi don ya jarraba shehu usman dan kodi to shehu bai tsaya ba da aka wannan haduwa a magani sarkin gobir ya yi kokari ya raba na malamai kuɗi don shehu ya zaɓo cikin wannan tarkon da shehu ya gane wannan tarko da an sakawa na rabin kudi sai ya tashi tsaye yace da ni da jama'a ta ba mu da bukatar wannan kyauta ta amma daga cikin abin da muke nema gashi muna nema daga cikin abubuwan da za a yi muna waɗannan kuɗi da aka bayar ba mu bukata amma muna son a taimake mu a kama daula ta musulunci a bar malamai su yi wa'azi sannan kuma a bar mutane su bi al'adun musulunci mutanen da an ka tsaye da mu a sake su sannan a cire haraji bukatu biyar kenan da sarki ya ga ya shehu ya ki karɓar kyauta ta ya kawo waɗannan bukatu sai ya karɓa sannan bayan haka ya roƙi shehu cewa zai kawo makaranta a gidansa shehu ya shi ne mai karantarwa ko ko shi ne mai kula da wannan makaranta shi kuma shehu ya karba ta wannan hanya ne har aka samu sarkin gudurinsa dan na fashe ya yi karatu da shehu har ya sauki alkur'ani har ya karanta mabadi na addinin musulunci ya zuwa irin su da to bayan wannan shehu ya yi zamun na da sarakuna daban-daban kamar yadda muka faɗa mun za mu taƙaita wannan tarihi yadda zai yi amfani ba kuma ya yi yawa ba ya yi zama da sarakuna har guda biyar to daga cikin sarkin da ya umarni shehu kuma shehu ya samu cin nasara da shi shine wannan sarkin bawa. to ba an gama wannan shi bawa ya roƙi shehu cewa yana so ya taimake shi ya mai addu'a don a ci wani gari da ake yaƙi da shi can ƙasar maratu ana kiran garin ɗan kashe wanda an wajen maratu ya san gari saboda haka shehu ya yi addu'a aka ci gari amma shehu ya samu sarkin gobir sharaɗi cewa in ka ci wannan gari kar ka wuce da yake sarauta wani abu laifi ne na fir'aunanci da ya ci garin sai ya ce to mun ga ta malam saura mu ga ta yin ta kodin shi ne ya wuce gaba da ya wuce gaba Allah ya wulakanta shi yana da wani ɗa ne wanda yake jin sa kamar takobi an ku kashe ɗan shi ma ya tsirike da kyar ya taho wani gari ka ta fashe ya mutu to bayan ya mutu an naɗa na fata na fata waɗannan dokoki da shehu ya sa an ka soke guda biyar an ka kawar biyar yana hawa shine ne ya ce ya soke waɗannan dokoki da sarkin gobe ya kafa an koma ma dokokin da wanda lokacin kamin wannan doka ta shehu usman dangote babu macen da ta isa ta je kasuwa da rubuɗi dole ne mace ta ɗaura zane ƙasa gaci a bisa wajen da bakirji waje maza su yi kallo ko a kasuwa ko a hanya ko a ina to an samu dama lokacin da mafarkin gobir ya karbi wannan umarni na shehu aka soke wannan doka mata na lullubi maza na rawani da sauransu wanda da ya kasance ba mai naɗa rawani da gari daga sarki sai ya sai liman liman yana naɗa rawani ranar juma'a amma ban da ranar juma'a duk mutumin da ya gani da sarki ka ce na yalla bai to na fata ya soke wannan doka an ka ji kafin ne ana ba lullubi duk mutum da aka gani da lullubi ta kuka da kanta da dogarai ana dukan mata ana kwace musu lullubi ana fankar da ganin su kafa da nan nan su to yana da makoko a jikin wayansa sai Allah ya samu rashin lafiya she Usman dan hodiyo tare da wannan gaba da a tsakanin shi da sarkin gobe. domin shehu kullum yana kokarin kai ya jawo ma da'awa ta abin da ya karfin ta to da haka shehu ya lallaba yadda ya gaida shi da ya ji baya da lafiya ga madokokin da ya yi da haka da ya zo kai kai yana kwance da ya bude ido ya ga shehu gaba gare shi sai ya zan kamar rashin lafiya ya ne sai ya dangana tura ma shehu ashar zaki irin na arna shehu ya gama saurare ne da ya gama zagin sa shehu ya ce to ba mu tsoronka. yana cikin wannan zage-zage ko kolallen nan na mako kusa suka mashi gaba ɗaya sun ka kawace da wannan da wannan sun ka fito wani to uba na yi uban yunwa ne da aka da suka gama abin da suka sun kai to yunwa ya musu rakiya shi ya wuce to uban ka zai kuma tun da kai alfahari ne muna fata babu wani yanzu cikin gidan sarauta gobe wanda zai ci wannan sarauta in ba kai ba in ka ci sarauta ka yi kokari tun da kai almajiri ne ka